الذي رفع بالعلم أقدارا وقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل ماء الهواء ولا يضرب ماء الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أدهر الله به نور الهدى وأذان بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا وعلى من سار على طريقهم واستفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد ينقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من عشرين دبير لوطن على محرم hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 26 yau na 26 ga watan al-muharram hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 wanda ya daidai da ɗaya ga watan bakwai shekara 2026 a wannan masallaci masjidil madina inda muke gabatar da karatun littafin abin da ya shafi ila musa'idi amma yau ba za mu karanta littafin ila musta'ir ba akwai jerin giyar karatu da muka faru muka sa masa taki daga wannan shekara din kowace shekara idan Allah ya kai mu daga farkon watan al-muharram har ya kare za mu dinga tattauna waɗannan miyagun aƙidu wani na samu a karatuttukan da za mu cikin wannan watan shine maza ma za ta arifu an aƙidatu shi'a mai ka sani dangane da aƙidun 'yan shi'a wannan shi ne majalisi na bakwai ko ali wannan shi ne majalisi na bakwai da akwai buƙatar in ka saurari na bakwai ka koma ka faro tun daga na ɗaya da na biyu da na uku ka ji mai na faɗa abin da ya tilasta mu zuwa ga wannan karatu wannan wata na al-muharram yana cikin watan da in shi'a suke ribautar mutane da sunan wani shi'ar na addini cewa an kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko shakka babu dan adam yana da kima da daraja a doron ƙasa ta yadda Allah ya haramta kisan kai cewa la taqtulun na allati harrama Allah illa bil haqqi kar a kashe kowace rai ba tare da dalilin kashe ta ba ballantana wanda ya fito yake da alaka da gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da muka faɗa cewa in shi a basu da wani shi'ar na addini da za su ja mutane da shi nan gurin kowannen ku da mabambantan unguwannin da kuka fito za a tambayi ko tsakanin ku da Allah a unguwar da kake makaranta nawa ka san in shi a sun taɓa ginawa ta haddatar da ɗalibai karatu ƙur'ani mutum na wasu sun haddace ƙur'ani a hannun ishiya. da Allah a gurin da waye da waye zai faɗi cewa da makarantar da san sun gina ga adadin ɗaliban da san sun yayi a matsayin mahaddata ƙur'ani babu na biyu ba sa gina masallaci sai dai su gina husainiya wannan shi ne na uku shine mu abin da muke cewa bayan annabi ya bar duniya wanda zan zo in yi karatu cikin waɗannan kwanakin a cikin kalifofin annabi mutum ɗaya ne kaɗai rashin lafiya ya rasu shi ne sai na abaka umar kashe shi aka yi a masallaci sai na usman kashe shi aka yi sai na ali kashe shi aka yi amma ahlu sunna ba su mai da ranar kisan sai na umar ba a matsayin ranar bakin ciki da mayar da ya addini don an kashe sai na umar a ɗakin Allah. Balma hasali idan ka taho nan a Najeriya kusa-kusa za ka samu hatta malar Jafar Allah ya ji ɗansa a masallaci ɗakin Allah aka kashe shi. Kuma a ranar Juma'a, da haka da sani yake faɗa cikin manzo masu yake ce ƙasalu amiral mu'mini na musalliyan وقت الصبيحة ta takarar, an kashe da na umar yana sallah lokacin sallar asuba da asuba ne aka baka kashe malam jafar a masallaci sai ce tarihi ne ke nome ta kansa sannan an kashe malam albani waɗanda sai zama dalili ahalin sunna sai su mayar da duk da wani babba aka kashe shi sai mu mayar da ita wata rana ta addini ta musamman sannan kuma muka ce duk da al'imamu sai na kashe shi a kai amma an rufe manzon Allah ta zama musulma gudun musulmi sama da mutuwan al'imamu sai tun da yanzu duk rigimar da al'umma ke yi inda annabi yana cikin al'umma zai yi a ita wani rigima to shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bala'in da suka gani ran da annabi ya bar duniya babu wani bala'i da ka haɗa shi da wannan in ba bala'in alkiyama ba sau da kututturin dabino annabi yana zuwa da aka yi masallaci kansa kawai yake hawaye kudu ranar nan manzan Allah wata mata ta turo aka gina mambari mai matatta kala uku ya zo ya hau kan mambarin yana kudu ba saboda kawai an saba hawan shi kuma waki hawan shi manzan Allah ya yi ta kuka saboda ba haushe ba ana tsammaniku ya ce lokacin da kututturin dabino yake kuka a cikin masallacin manzon Allah duk wanda ke madina yana jin kukan shi sai da annabi ya sauka daga kan mumfari ya lallashi kututturin dabinin ya shiru sannan manzon Allah ya koma kan mambari ya ci gaba da kudu ba to mutumin da yake irin wannan ita ce rayuwarsa tare da sahabbai a shiga a fita a tafi jihadi a yi mata amma da annabi ya hijira daga makka ya tafi madina sai ta tashi daga yasiri ba sai ta koma madina ta fara. kamar yadda ya ce ranar da manzan Allah ya duniya duk abin da ke cikin garin madina sai da yi duhu to sai ya zamanto suna istigilalin wannan fursa da haka muna faɗa cewa sai da na usman da aka kashe shi da ido aka ce aka ce ya zo ya cancanta a tausaya muku don Allah ya kuma wanda shi yana zama a gida sai na Usman yana shugaban musulmi na duk duniya har gida aka zo aka yi aka tsare shi masallacin da ya siya aka faɗaɗa shi bai tsalla a masallacin ruwan rijiyar da ya siya aka hana shi shan rijiyar da biyu Da alamar yi wa Allah sujjada wanda wannan datti da sai na Usman da aka ba aka yi ma wannan kisan ya kasa kullai da tasbihan wa Qur'ana yana yanke dare yana wa Allah tasbihi da karatun Qur'ani to kaga sai a tausiyawa al-Imam Hussein a yadda maslumi ne to in al-Imam Hussein ya tantance tausiyawa to min ba da aula Usman da aka zo har yanzu in ka je gidan tarihi Qur'anin da yana karatu aka yi wannan kisan da jinin da aka kashe shi lokacin da ƙur'anin jinin ya taɓa jini har yanzu yana nan a haka kuma ya zo daidai inda Allah yake ta fasa ya fi ka hum Allah da sannan Allah zai saka maka Allah zai isan maka a nan aka kashe sai na usman da wayannan mutanen da ba su da abin da za su kira mutane su tallata addini da shi sai suke istigilalin wannan fursar sai da na alibaban al'imamu sai na an kashe shi amma ba su ba ranar kisan al'imam Ali ba, tare da ya faɗi imam Hussein dardar sai suka ma kisan ranar al'imam Hussein saboda akwai wani abu a bayan wannan, wancan kuma babu wani abu. Sana abu na biyu yanzu da suke amfani da shi yanzu shine wannan siyasa ta duniya. Da ake fi tsakanin rigima da ƙasa kaza da ƙasa kaza. Wannan yasa suna ƙoƙarin mantar da mutane miyagun aƙidinsu. to shi yasa ina rantsuwa kamar yadda na faɗa na rantsi da kaɗai ta zatin Allah duk wanda ka yana raraje ga akan aƙidar shi a zai fita da ɗari ko bakin jahili ko kuma azzalimi ko munafiki bakin jahili wanda galibin dama kasan nan akwai yan boko jahilai wanda ba addini suka gane ba ba za su tsaya akan abin da suka sani ba sai su shiga akan abin da ba sani ba kuma su ma'aunin su na addinin siyasar duniya munafiki wanda ya gane aqida tana da hadari amma kuma yana da farafa a kanta to abin da yasa na ce wannan shine majalisi na bakai ka koma ka saurari na farko ne na faɗa ta ina ne mu musulmi muka fara rigima da yan shi'a sannan wannan littattafan da ka gani a nan duka littattafan shi a in ba wannan littafin guda ɗaya ba ga shi a sawa'iq al-muhriqa fi radd ala ahli al wa zandaqa na ibn hajar al-haytami wanda yayi to shine ba littafin shi ba amma nan gurin duka dille littattafan shi a ne to inda rigimar mu ta fara ta shi'a da musulmi wataƙila in aka cire waɗanda suke ɗan uwa ɗaliban hukuma ko malamai da da aka gama sallah nan gudu. a zo da buhun kuɗi a ce duk wanda zai fita za a bashi naira dubu ɗari amma ana so ya faɗi rukunin imani da shika-shikan musulunci mafi yawanci in dai namu ne wanda musulmi suka sani an sani shagunin islamu alami shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Allah ka ka azumi aikin hajji ba kuma na shiga shiga musulunci sannan rukunnan imani kowa ya san su abu ne guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi kowanne musulmi ya san wannan amma yanzu da ka tare dukkan masallaci ko duk gurin taro ka ce ina so da Allah a matsayinka na musulmi faɗa mana shika-shikan musulunci a shi'a da rukunnan imani a shi'a ina rantse maka da Allah da yawa in aljanna da makullinta za ka ba wani billahi allazi la ilaha illa huwa siri a sarfin nan to rigiman mu ta fara daga shi'a tun daga usul na addini mu musulmi muna da rukunin imani guda shida shi'a na da guda biyar muna da shika-shikan musulunci guda biyar shi'a na da guda shida ku fahimci asasin rigimar daga nan lokacin da muke da rukunin imani shida suna da biyar an saba ko ba saba da muke da shika-shikan musulunci guda biyar su suna da shida an saba ko ba saba ba to dama wannan shine ƙa'ida casa'in cikin ɗari na addini ko da biyar yan shi'a ba su yadda ba a haɗu da su da musulmi duk abin da ka sani a musulunci mafi yawanci kishiyarsa yan shi'a su suke yi shi ne musulunci to rigiman mu da su yanzu mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mun faɗa a musulunci su ne rukunin imanin guda shida shika-shikan musulunci biyar to yan shi'a su suna da aƙidar cewa zan sake karanto su mutum goma sha biyu cewa kafin annabi ya bar duniya ya naɗa mutane guda goma sha biyu su za su shugabanci al'umma wayannan mutum sha biyun da annabi ya naɗa tun daga kan sirina a da zan sake karanto su har zuwa kan mutum sha biyu yadda da cewa su Allah ya naɗa ɗaya ne daga cikin rukunin imaninsu guda biyar ɗaya ne daga cikin shika-shikan su guda shida sannan ku gane in an ce rukuni fa abinda inda guda goma ne ka yadda da kara a je lahira ka samu ɗaya akwai matsala to ko ka wa Allah da su Allah zai bukata yanzu rukunnan imanin da muka faɗa muka ce an ci an tu'mina billahi imani da Allah ko wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir sannan wa tu'minu bil qadar khairihi wa sharrihi sai kan imanin da duka guda biyar sai aka zo maganin imani da lahira sai baka yadda akwai ba kuma sai ka mutu da wannan aqida sai ka tafi lahira baka yadda cewa ka yi imani lahira na zuwa ba lalla rago guda biyar din dan ka da su amfanin mai lema a lahira ba su da amfani to haka suka faɗa cewa shika shi rukunnan imani a gurinsu guda shida ne guda biyar at-tauhidu al-adl al-ilahi an-nubuwa sai al-imama sai al-mi'ad wannan maganar da nake faɗa na sha saka muryar zazzaki a cikin yan kwanakin nan da muke tattaunawa muna raddin nan amma bari mu saka masu saurare su ji abin da shi yake faɗa da bakinsa don al'ana cewa mutanen nan ba tsage muke musu ba a haka take amma akwai wata taƙaƙida da ita ma lokaci zai zo za mu tattauna a kanta shi ne taƙiya sun ce 9% na addini akan taƙiya yake tafiya shi yasa ɗan shi'a yana zagin sahabbai bai da musulunci sai na abakar ba in ka ritsa shi ana magana sai ke wala ƙarya ke musu kuma yana iya rantsuwa da Allah ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa shari'a ke musu kuma za ka yanzu ga abin da yake faɗa a nan gurin da ainihin wato bakin sa bar mu saka muryar zazzaki mutane su ji Wani abin da ya ce, ah. wilaya yana daga cikin shiga shiga nawa na addini mai wilaya ne mutum sha biyu da karantu ka yadda cewa su annabi ya nada kafin ya bar duniya da yana cikin rukunan imanin guda a gurinsu sai da na zaka ka yadda da hudun ma a je lahira in ba ka yadda wannan ba to ka ɗauka sallah ko azumi ko zakka ko duk wata ibada da za ka yi ma Allah a gurin in shi'a

sannan ne al'adala biyu to tun da ya faɗi biyu annabuwa uku ƙunga ga annabuwa nawa uku al'imama na hudu sannan sai al’imama imani da makuwa wadda fa su ne rukunan imani a shi an baka sani ba التوحيد العدل annabuwa al'imama al’imiya. to Allah yanzu tun da ba mu haɗu da su a usul na addini ba mu mun yi nan sun yi can to faɗa mun ta ina za a haɗu sannan shika-shikan musulunci a su guda shida ne da suka sa kalmar shahada da sallah da zakka da azumi da aikin hajji sai suka kala sai suka ce akwai wilayar nan kaga akwai ta a cikin rukunnan imani sannan akwai ka a cikin shi kashi kan mai musulunci wannan a asasin farko to yanzu akan wannan ne suka ce hatta ƙwar'ani yake ɗabbaƙuwa wurin fassarar shi Ban da wannan ba zan sake kawo maganan wani a cikinsu inda kwanan nan wani zan iya ce maka kamar yankan rake ne na ci karo da shi shi ma bari ku ji yana tabbatar da cewa lalle annabi ne kafa mutum goma sha biyu nan bari ku ji shi wannan shi ne kawai wanda kuma duk da zai zama da kuma ba shi a muka yadda ba abin muka ce sun kansu ma a lakan su kansu ma maganar da yake cewa wanda bai yadda da yan shi'a na ganin kun da dan shi'a mara mutunci ne wanda ke za ku ji da bakin ku bai yadda da musuluncin abubakar da umar ba ɗan shi'a an yazo ana tuhumar su cewa shi ba musulmi ba ne za ku ji to kun ji maganar da ya fara faɗa cewa su kansu su habbai annabi ya kafa ali dan abi talib ne a matsayin shine shugaba amma ka tsaya ka ji nihayatul matsatun ina yake so yake da Allah ya yi shi da jiki gidan ne da ba ba ne da jiki amma ce mana an shi su sai ya ce muna kallon sa a matsayin kalifofi amma abin da bai faɗa ba wannan kuma shi ne aƙirarsa muna kallon sa a matsayin khalifofi waɗanda suka fata ba waɗanda Allah ya naɗa ba amma ba za ka ji a siyakin magana ba mu saboda ne wanda mutane suka dora shi Allah ya shi kun halifanci ne mutane suka taru suka dora sai na abaka

amma mu suna da hadisin da kuma har a suna kowa suna da hadisan da Allah yake hadisi a bayan sa mutum goma sha biyu yake na farko a yi da kuma ƙarshe kuma imam mahdi wannan yana cikin ɓangaren maganar da raha ranar nan so in na kammala zan dawo musamman waɗanda suka ɗaliban karatu ne akwai aiki a kansu domin ni na shajin 'yan shi'a suna ta haddi da challenges din cewa wayannan khalifofin guda goma sha biyu da annabi ya faɗa a hadisi ƙarya ne babu su in an isa a kawo amma shi wannan matsaya mu saurari magana shi zuwa ƙarshe ku ne. Ba haka ko yanzu idan da mutane suka da ba ya kamata mu ji kwato wannan Allah yake ya ayyana ka kuma ba Ka ga wannan mutane suka zaɓa ma'ana Abubakar da Umar da Usman ba fa Allah bane ya nada su ba mutane ne kawai suka taru suka zabe su shine ma'anar abinda bai so ya faɗa ya ce sun yi kwace shine bai iya fito a faɗa amma bari wata gaba da Allah kuma da muke da ƙalubale a kai. Da kawo hadisi da yake wanda abin da shi mutum gudu shi ne abu da kawo zan ma an na da ba ne aka samu kai ana ba mu ka an kuma ba da an ya ana da kun wannan kalmar da ya faɗa ta farko cewa naɗa su akai su can saboda haka suna kan abin da aka yi na naɗi to a wancan zaman da muka yi na kawo hadisin da manzan Allah ya faɗa hadisin Jabir bin Samura annabi ya faɗi cewa la yazalu hadha ad-din azizan addinin musulunci ba zai bushe ba yana da ɗaukaka yace ilis ne da khalifa matakar mutum goma sha biyu ne suke khalifanci qala sai yace fa kabbara nasu wa mutane suka kabbara suka ɗaga murya ثم قال مثلا قال كلمة hafiya sannan sai faɗi wata kalma wato oyayya gultu sai nake li abi ya ba ya baba ma qala ni manzon Allah yace qala shi ki kulluhum min quraish dukkan kalifofin nan da za a za'i shawa daga cikinsu. a hadisi bai ce kulluhum min ahli baiti ba sai yanzu wannan labari annabi ya bayar idan annabi ya ce abu kaza zai faru idan ya faru mu'jizar annabi ta tabbata in annabi ya ce abu kaza zai faru sai abin bai faru ba annabi ya yi ƙarya ko bai ba ya yi to cewa yi mutum sha biyun nan wa'inda za su shugabanci in dai za su yi to lokacin ya zama addinin musulunci yana da ɗaukaka ne to sai ya zamanto su shi a wa'inda suka tsara a cikin mutum goma sha biyu mutum biyu ne suka taɓa shugabanci bayan annabi ya bar duniya daga sai da na sai haka su kaɗai suka taɓa shugabanci shi yasa suna ciki yanzu sai da na yana cikin kalifofin nan guda goma sha biyu da hadisi ya ambata sai na bayan annabi ya bar duniya ya yi shugabanci daga shekara ta sha ɗaya hijira zuwa shekara ta sha uku shekara biyu ya yi dama ko da annabi bar duniya shekarun sai na abakar shekara hamsin da takwas ko shekara ta sittin da ɗaya kamar yadda annabi ya bar duniya na da shekara sittin da uku shi ma ya tsara shekara biyu shi ya cika shekara sittin da uku ya koma zuwa ga Allah daga nan Umar ɗan Khattab ya zo daga shekara ta sha uku zuwa shekara ta ashirin da uku ya koma zuwa ga Allah sai na Usman ya zo daga shekara ta ashirin da biyu zuwa shekara ta talatin da biyar sayyidina ali ya zo daga shekara ta talatin da biyar zuwa shekara ta arba'in sannan sai al'imamu hassan daga shekara ta arba'in zuwa shekara ta arba'in da ɗaya ta ga mun samu khalifofi biyar ko sannan sai wannan ya biyo baya mu'awiyar ɗan abu safiya daga shekara ta arba'in da ɗaya zuwa shekara ta sittin sai yazidu ɗan mu'awiyar daga shekara ta sittin zuwa shekara sittin da hudu sai mu'awiya ɗan yazidu shi shekara ɗaya a cikin wannan shekaran ya yi bayan ya hau shugabanci ya rasu ya koma zuwa ga Allah sai khalifa na takwas ko na tara shine marwan bin al-hakam daga shekara ta 64 zuwa shekara ta 65 shekara ɗaya kawai abdul malik bin marwan daga shekara ta 65 zuwa shekara ta 86 sai al-walid bin abdul malik daga shekara ta tamanin da shida zuwa shekara ta tasa'in da shida ya koma zuwa ga Allah sai Suleiman bin Abdulmalik daga shekara ta tasa'in da shida zuwa shekara ta tasa'in da tara sai Umar ɗan Abdulaziz daga shekara ta tasa'in da shida da tara zuwa shekara ta ɗari da ɗaya wayannan su ne khalifofin da annabi ya bada labari za a yi domin yanzu in ni limamin masallacin nan ne sai aka ce yana da ɗalibai a cikin ɗalibai duk wanda in na bar duniya bai hau kujerar nan ba ana iya ce mai khalifa a nan gurin bayi to a tsari duk wanda bayan annabi ya bar duniya ba a naɗa shi bai ya zama shine shugaban al'umma to kaga in ana maganan tsarin khalifofi bai ciki da haka nan su ne abubakar summa umar ثم عثمان علي ظهر ثم الحسن بعده ثم تم العدد معاوية ثم يزيد واعتمر ثم ابنه معاوية الصغير ثم مروان والملك الشهير ثم الوليد والسليمان ثم عمر العادل رحمن الشاري وإن سكوني خليفو في قدا قوم شاء قدا عكي فأتكي سيما لمن سكي ساباني أكن أيا شيني يزيد أمو أو شين ذي شغتكين شابين لنقوب ذي شغبا wasu ka ce a'a ba zai shiga ba saboda sabanin da al'umma ce a kan su sai ne a ɗauki umar ɗan abdul aziz sai ya zama ainihin wato shi ne cikin kalifu na goma sha biyu domin suna cewa babu ne in an isa a kawo cikin abin da suke faɗa na ka kabirin da mun faɗe su abubakar musulmi umar bin al-khattab usman bin affan ali bin abi talib al-hasan bin ali muawiyah bin abi sufyan sannan sai mu'awiyah bin yazid marwan bin abdul malik bin marwan walid bin abdul sai Suleiman bin abdul malik umar an Abdulaziz, aziz in ka cire yazid shi zai baka khalifofi guda goma sha biyu wanda hadisi annabi ya ce matukar suna khalifanci to addinin musulunci zai zama to yana da ɗaukaka a wannan lokacin to khalifofin da sun suke magana su ne ali bin abi talib al-hasan bin ali al-Husayn bin Ali bin Abi Talib Ali bin al-Husayn shine Zainul Abidin da haka ya zamanto daga kan al-Imam Ali Zainul Abidin da ɗan Shi'a suka tashi sai suka ɗauki imami daga cikin ƴaƴan al-Imam Husayn babu ɗan Hassan ko daya saboda in mun zo soke-soken da in shi'a suka yi ma mutanen gidan annabi mutane za su ji laifin mai al'imamu hassan yi musu al'imamu husaini wanda in ka ɗauki abin da ya shafi abin da ya shafi wannan maganar shi'a da ka samu hadda ɓangaranci ɓangaranci akwai an san ɓangaranci ko ƙungiyar mu in ka ɗauki yanzu wannan usulul kafi ne babu maulidin husaini bin ali ba nan ba babu maulidin ali bin husaini nan da ya zo cikin usulul kafi a kitabul hujja a mujalladi na biyu daga shafi na ɗari biyu da casa'in da shida da ya kawo babu maulidi ali bin al-husaini sai ya kawo an jabir an abi jafar tsali ya ce lamma uqdimat bint yazdad ala umar daga cikin laifin da umar yawa in shi a wanda ba za su taɓa yafe mai ba daular farisa yanzu iran a wancan lokacin wuta suke bautawa sannan a wannan lokacin addinin musulunci yana da ƙarfin da babu wata daula da sahabbai ba za su iya tunkarar ta ba rusa ta to wannan yasa tana cikin sufafawa na duniya a lokacin da irin su ƙasashen rum kamar matsayin ta a duniya kamar irin su amerika da ingila ne da wasu ƙasashe ba a iya cin su da yaƙi da musulunci ya zo suna bautar wuta umar ya kai addinin musulunci farisa ya gurguza daular wannan shi ne laifi na babba shi ɗan shi a in zai tsine abubakar sau ɗaya sai ya tsine ma umar sau uku to da aka zo aka yi wannan yaƙin aka gurguza ƙasar a wancan lokacin sai aka kamo bayi daga ƙasar faris aka taho da su madina ne lamma uqdimat bintu yasdajir ala umar ita yasdajir din nan mai mulkin su ne na wannan lokacin asharafa laha arara sai mutu yan matan madina sai suka bullo kuwa yana kallanta a tsarar madina wa asharafa almasjid bi dawiha a ruwayi sai suka ce sai da masallaci ya cika da hasken wannan matan saboda canta lamma da kalatu da ta shigo masallaci Banan ba nazara ilaiha umaru lokacin da umar ya zo wajen tagartar wada sai ta rufe fuskarta wa qala sai ta ce uf bi rut bada ma'ana hurmus wannan kalma ce ta su ta farisanci فقال عمر سي عمر يتي ni هذه wannan kalmar da take faɗa zaki na take yi ne wa sai nufin ya ɗauki mataki dangane da wannan kalmar da ta faɗa فقال له أمير المؤمنين في سيدنا علي ليس ذلك لك بذاتك هكذا خيرها كبات ذاتي تذاق رجلا من المسلمين وأبصها بفيئه كبات داما تذاق وانا مثل لك مسلمين أما تين وانا راك تأورا sannan ka sa ta cikin ɓangaren dukiyarsa ta fai'u fa kayyara ha sai sai na aliyu ba ta zaɓi hatta wada a fiye da ha haske da ta ɗaura hannunta ala ra'asul husaini akan kan al-imam husaini falam faqala laha amirul mu'minin sai da na yace masmuk me sunanki faqala sai ta ce jahan shahu faqala laha sai sai da ta ce jahan shahu sunana faqala laha amirul mu'minin sai amin sai na yace bal shahar banu shahar banu waihi sunanki daga wannan na sami sunan shahar banu waihi wannan ita ce maman al'imamu Ali Zainal Abidina, wacce aka kawo a matsayin baiwa, wadda aka kamo daga Farisa wancan lokacin, sai na Umar ya ba ta zaɓi ta zaɓa al'imamu Hussaini. To wannan matar da aka kawo daga Farisa, ita ce ta haifi al'imamu Ali Zainal Abidina. To daga nan nan ‘yan shi'a, da yake ‘yan ƙungiya sai suka ce to duk wanda zai zama cikin tsarin sha biyun nan to dole ya zama yana cikin ‘ya'yan al'imamu Hussein ‘yar wannan matar da aka kamo daga Farisa ba su yadda ɗan Hassan ya zama ko ɗaya ba a ciki. Ke sa in ka takure su wannan tsarin da kuka ce ya aka yi a tsarin imamancin nan guda sha biyu ba ɗan Hassan ko ɗaya sai ɗan Hussein sai sai mafi Allah ne tsara haka. Haka suke faɗa. ku fahimci yadda matsalar ta take so asalin abu kabilanci za mu kira shi ko bangaranci ko mai kaga da suka tashi to daga nan kan al-Husayn bin Ali bin Abi Talib imami na hudu shine Ali zain al da dan wannan matar da aka kamo a matsayin baiwa daga Farisa to daga nan sai Muhammad bin Ali al-Bakr sai Ja'far bin Muhammad as sadi sai Musa bin Ja'far al kadir yayin da ya rubuta shi na tabbas Muhammad bin Ali al-Jawad kara bin Muhammad al-Hadi sannan sai al bin Ali al-Hadi sai Muhammad bin al al-Mahdi al-Muntaza su ne na sha biyu da yadda ka ji na karanto maka wa'annan mutane sha biyu a wajen in shi'a ka yarda cewa su annabi ya naɗa su zama shugabanni bayan annabi ya duniya to yadda da haka yana cikin rukunin imani da cikin musulmi saboda haka duk wanda bai yadda da wannan ba a ma'aunin shi'a ka sani cewa suna maka kallon kai za su yi ne aka suke mu'amala abin da yau wani ke maka aiki me yasa annabi ya farwayin can sha biyu ta karama sha uku aka yi saɓani kan ɗaya sai mu ce maka mai dalilin da ya sa kuma a tsarin shi'ar da aka zo kan al'imamu jafar sabani musa bin muhammad alkari qalat bi imamatihi al-imamiyya ithni ashariya ku da kuka yadda da wannan tsarin ko kuka dauke shi a matsayin imam amma akwai shi'a Isma'iliya da aka zo sai aka rabu biyu sai waɗannan suka ce dan ɗayan jafaru sadi musa alkari shine imami waɗannan suka ce ismail shine imami kaga an yi saɓani idan ka zo kan alhassan bin ali Al-Asri, bayan ya rasu shi'a sun sake yin saɓani a bayansa sannan al-mahdi al bayan ya rasu bayan an cinci ya shiga kogo ya kuya saboda yadda na sha faɗa na ce hatta wajen mahadi tsakanin mutuncin shi a akwai saɓani mahadin da ka ji mutane na magana ana sa sunan shi na ahalin sunna shi in ya zo gyara zai amma mahadin da shi ake jira in ya zo ɓanna zai cikin ɓannar da zai zai rusa ka'aba zai tayar da sai da na abbakar da umar daga kabari ya tsaye musu da hajji wannan an rubuce ki a cikin littattafansu to daga nan ne ita kanta shi'a sai ta kasu gida-gida akwai shi'ar da ake ce mata shi'a saba'iyya wayanda suke goyon abdullahi bin saba'i sannan akwai shi'ar da ake ce musu alkaisaniya wanda ake jingina su zuwa ga muktar bin abi da bin sadafi wata faɗa daga cikinsu da imamancin akwai dan sai da na da ake ce masa muhammadu hanafiya daga nan wannan shi ta yi rafi aka samu almuktariya aka samu hashimiya sannan aka samu al sannan akwai a zaidiya. zaidiyar ita ba daga nan ta yi rafi aka samu aljarudiya aka samu sulaimana aka samu albuturiya ita kanta wannan shi'ar ne imamai guda goma sha biyu daga nan ta sake yin reshi aka samu addasne a shari'a aka samu shi'ar da ake ce masa alfahariya alfahariya waɗanda suka ce akwai abdullahi bin jafar al'afta shi ne sannan ana ce musu alfahadiyya sannan aka samu alwaqafiyya wa'anda suka ce imamancin ma ya tsari daga kan Musa bin Jafar daga nan basu ma yadda ba akwai wani wanda yake shugaba wanda annabi ya naka daga nan sannan aka samu shi'a al-ismailiyya daga nan ita kuma shi'a ismailiyya ta yi reshe. aka samu al-nuzairiyya aka samu al-musta'aliyya aka samu at-tayyibiyya da al-hafiziyya sannan aka samu al-gulatu shi'a gulatu daga nan shi'a gulatu ita ma ta sake reshi aka samu al-khattabiyya da al-mughiriyya da al-mansuriyya da al-mufaddaliyya khulasa idan ka samu wa'ancin shi'an da suka yi tushe guda shida daga nan suka yi reshe suka sake rarrabuwa zai ba si da suka kasu kusan gida talatin da ɗaya aka samu shi'a saba'iyya aka samu alkaisaniya aka samu albayaniya aka samu alhashimiya alqurabiyya alharbiyya alzaidiyya aljarubiyya السليمانية البطرية الإمامية الناوسية الشميقية الأمارية الإسماعيلية المباركية القرامطة النزيرية أكسام المستعلية الطيبية الحافظية سنة أكسام الفهطية الواثقية القطعية الغلاة الخطابية المبيرية المنصورية الجناهية المفضلية أكثر من شيء الدعاكي النصيرية wanda yau su ‘yan shi'ar da ake kira da wato a shi'a da ake ce musu al'alawiya, wayannan su ne ba kaso talatin da ɗaya. Don Allah idan annabi ne ya naɗa wayancan da sunayensu ta yi aka ita kanta shi'a, ke ta wannan karkasuwa, tana ta saɓani. ai bai taɓa yi waye to cikin abin da muka fara ranar nan na karanto doguwar ruwaya a littafinsu da suke faɗa dangane da wannan imama ɗin da cewa shi da a cikin littattafansu da kuma na karɓar wannan doguwar ruwaya amma shi wannan bari mu sajin wannan wata maganar su da yake faɗa a nan gurin bayan wannan cewa Na nasabta imani. wato daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne bari ku ji nan gurin abin da yake fara magana a kame aka ce akwai wasu ɗin da za ka samu suna faɗar maganganu a akan ragowar khalifofin kabin abubakar umar mara to shi ne yace wannan jarida ban gane ba barka da abu wani ce mata annabi ya ce mana la'ali ko bishar mutane sun yi abin da na abin da kuma da su wannan za ta bar ala kan da kuma annabi ya ce da kali ko sai mutane suka zaba abu da na Umar sai wannan zaɓin manzon Allah wannan zaɓin wa mutane to da ka duk wata musulmi da ya yadda yanzu a duniya cewa bayan annabi ya bar duniya abubakar shi ya tsaya matsayin annabi to wannan zafin mutane ne ba zaɓin Allah ba to ba nan ne inda iskalin yake ba inda iskalin yake tun da su suna da intiqalin ta wa'annan ne Allah ya zaɓe su to me matsayin wanda bai yadda da zaɓin Allah ba musulmi ne ko kafiri nan da rigima take nan ne inda rigima ta shiga abin da aka yi na yi da imani da addini da annabi Muhammad ne amma tabbatar da gaskiya da Allah ya yi da a matsayin shi shi da imani da addinin da annabi ya zo da shi kenan shi da yake kan wannan tsarin yadda da wannan tsarin shine imanin ta wannan fa ne addinin da Allah ya ko annabi da shi ko fahimci matsalar to wani mu je ko da akan wannan addini da annabi ya ko akan ya abu tsari da ba a yi da wannan ba yana magana cewa wayannan sahabban gabaki ɗaya kafin zuwa annabi wannan ba wani abu wayanda suka tashi ba musulunci kuma suka waɗanda aka haifa a musulunci dan haka Allah ya ga ba. ko kuwa yauwa to bari mu ci gaba da jin shi mu ta mu shirya ta hanyar da ta hanyar Allah to yanzu ne ya kamata ya ce a yi ko da su ne kamata Allah ne ya ce ya ce kuma da Allah idan kuma muka koma aka ce a a ayi ko su ne da da albasar ta ce ki yi abin da ke so da da kabar duniya ne ko ko manzon Allah to kaga bayani zai shiga

na ne da ya ce na da ne Thank you. shi ta'adin Allah ne ba ma'anar masoyin Allah da ma'anar cewa wani aka rubuta a tarihi galibin shi kaso casa'in cikin ɗari ƙarya ne to bari mu ci gaba da yin shi ku ji abin da yake cewa a gajin ko sun ce a nan ne inda aka yi wannan shi ya manta cewa in ya karanta da dabansu ba maganar da kuma ake ba gabaɗi ma qur'ani kusan kaso uku cikin hudu cewa ta ya sauka akan wulayar na ali kuma nan ba da misali wanda sun kafin ma a zo gajiyar kudu to sun ce a nan ne annabi ya nadi ya ce ma kuntu maulahu kuntu na kuma karan maula abin da kake nufi wani dalili ne faru annabi ya faɗa wa sahabbai duk wanda ke kaunata ce sai sai da na'adi wanda kuma mu muna son shi wanda na faɗa na ce ni yanzu gidana ina da Ali da ma'anan haidar ina da Hassan da Husaini da Fatima a daidai lokacin da babu ɗan shi'ar da zai iya haifa ɗa ya sa abubakar ko mako usman babu babu bari mu ci gaba da jin shi da wannan kalmar zai faɗa imanin kwaso ne zai zai kiran sallah lokacin sallah da sai ya ka jarta sallah na ya ya ya ya ya ya ya ya Wani waliyinka wasu mutane sun tafi a guje suka yi tafiya ya rasu ya haji abin da tsammanin a rubutu ba wasu ne ya faɗa sun duniyar sahabbai suka kwace to ba musulmi ba ne arni ne in ba ka sani ba ka san wannan so sai magana kiran sallah wanda cikin abin da shi wannan yake faɗa har da maganar da aka samu أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا رسول الله وأن محمدا رسول وعلي ولي الله صلى أشهد أن عليا ولي الله da kuma ashar anna aliyan lahi mana dole a cikin kiran sallah wanda cikin abin da zan zo in yi martani a kan shi nan gaba akwai wannan matsalar to yanzu mutanen da har a cikin kiran sallah sun tsara sun ce dole ko a kiran sallah ka yadda ma'anan ashhadu anna aliyan waliyullah ba wai masoyin Allah kaɗai ma dole ka yadda cewa shi Allah ya nada kamar yadda in kana musulmi dole sai ka shi da manzancin annabi Muhammad ko to dole ka yadda cewa ashhadu anna aliyyan sannan dole ka yadda cewa ashhadu anna hujjatun layi. sannan wasu ma suna karawa wa abna'ahul ma'sumun dole ka yadda ƴaƴan su hujja'in sama da suka biyo baya hujjoji ne daga wajen Allah su ma ma'sume ne wannan fa da a kiran sallah ta ra'ayi bari mu ci gaba da yin shi abin da ke faɗa a kiran sallah

yanzu faɗin Allah ta'ala da muka kawo doguwar riwaya cikin usulul kafi yanzu qawluhu ta'ala yufuna bin nadhi ba Allah ya yabi masu suka alwashi ba qala ke suka su yufuna lillahi bin nadhi suna cika wa Allah alwashi aka da alaihim bil mithaqi wanda Allah ya ɗauki alƙawari da bayin sun a tsakan annaba Adamu sai suka ce min walayatin ana ita wannan wulayar ma'ana cika alƙawari a gurin ɗan shi'a alwashi shine tun a alamin zara Allah ya yi magana da kai ya maka magana akan wulayar sai da na'adi cewa ka yadda an fa kafa mutum goma sha biyu annabi ga duniya su za su zama shugabanni to ka yadda da wannan shine yukuna bin nazari qultu sai na ce inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila ai Allah ya ce mun saukan maka da qur'ani saukawa qala sai yace bi wilayati ali da wulayar sayyidina ali tanzilan sassaukarwa wanda sai na ce nace hada tanzilun qala sai ce na'am ha za hada ta'wilun wannan tawil ne qultu sai na ce nace inna hadhihi tazkira Allah ya ce wannan wa'azi ne tunatarwa ne qala sai ce alwalaya ita ce wulaya qultu sai na ce yi nace yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi Allah yana shigar da wanda ya ga dama cikin rahmarsa qala sai ce fi walayatin a cikin wulayar mu. قال سيتي والظالمين أعد لهم عذابا أليما الظالمين ومتتكلا عذابا مرعبي سيتي ألا ترى أن الله يقول باك غنن الله أنا سوى وما ظلمونا بس ظالم شيم ولكن أنفسهم يظلمون سيتي ظالم تحمسوا قال سيتي إن الله أعز وأمنه Allah shi ne mafi buwaya mafi ƙarfi min an yi zulima ko ya zalunci auyansu ba nafsahu ila gulmi ko ya dingina kansa zuwa ga zalunci walakin Allah sai dai Allah khalaqana bi nafsihi Allah sai ya takuda mu da kanshi faja'ala bulmana kaga wannan wata aqida ce ta kafirci ku cewa Allah ya takuda ku da kanshi waja'ala faja'ala sai ya sanya bulmana bulmahu duk wanda ya zalunce su to ya zalunta Allah ثم أنزل بذلك قرآن على نبي صلى sannan Allah ya الله da القرآن akan wannan. qala sai ce wa ma balamnahum ba muzalimce su ba walakin kanu anfusahum yadlubu qultu sai nace hada ta'wilun qala sai ce na wannan ta'wili ne qultu sai nace Allah ya ce wa lil mukazzibina bala'i ya tabbata ga masu kare ta qala sai ce ya qulu wailul lil mukazzibina ya muhammad bala'i ya tabbata ga masu karetawa ya muhammad bima auhaiki ilaika da abinda ne maka wahayi min wilayat ali bin abi talib na wilayat sayyidina ali Allah ya ce alam nuhlikil awwalina ashe ba mu mutanen farko ba ثم نتبعهم الآخرين sannan sai muka biyo da na biyu na ƙarshe qala sai ce al-awwalin na farkon da kaji Allah yana magana alladina kadzabu rusula wa'inda suka karyata manzanni fi sa'atil awsiya wai waɗannan mutanen da aka yi wasiya aka ce su mutanen farko da kaji an hallaka su to kin yadda tun farko cewa yadda imaman nan su aka nada wai shine dalilin da yasa Allah ya musu azaba sai yace kadalika nafa'alu bil mujrimin qala sai yace man ajrama duk mutumin da yayi kunnan kashi ila ali muhammad zuwa ga iyalan annabi muhammad wa rakiba min wasiyati min wasiyati ma rakiba ya aikata abin da ya aikata akan wasiyinsa shine sayyidina ali qultu sai nace Allah ya ce innal muttaqina قال سيتي نحن والله وشيئتنا ليس على ملة الإسلام غيرنا وسائر الناس منه براء هذا سيف سيتي لأكك الله يتي إن, إن المتقين ويسي إمامي ستسياتي نحن والله وشيئتنا مو إن لدي شيئا مو ليس على ملة الإسلام غيرنا duk wanda ba ɗan shi abu ba a kan tabarkin musulunci ya ba wannan gashi a littafin mutanen nan suna faɗa sai suka ce wa sa'irun nasi min ha bura'a'u duk wanda ba ɗan shi'a ba ba shi ba musulunci ba musulunci ba shi haka suka faɗa littafin su shi sai yake cewa a kultu sai na ci yau mai kumar ruhu wani mala'ika to saffar ranar da mala'iku za su tsaya sahu sahu la ta kallamu na ba za su yi magana ba al'aya ƙalar sai na hannu wallahi ma'azuru lahum yau mal mu ne waɗanda za a yi ma izini gobe alkiyama wal qa'iluna sawaban mu ne waɗanda za mu faɗi daidai ma'ana gobe alkiyama amma ɗan shi ba wanda za a yi ma izini magana kuma ba wanda zai faɗi magana ta dade sai su kuntu sai na ce mata quluna to me za ku ce idan ta kallamtu ku kuka yi magana qala sai yace no masjidu rabbana za mu girmama Allah wa nusalli za mu yi salati ala nabiyina akan annabinmu wa nashfa za mu yi ceto li shi'atina ya yin shi'ar mu fala yuradduna rabbuna ubangidan mu ba zai mayar da mu ba kan abin da muka nema qultu sai nace kalla inna kitabal fujjar la fi sijjin qala sayti hum alladhina fajaru suna waɗanda suka rama fajiri fi haqqil a'imma a haƙƙin ta yadda an ce an naɗa mutum goma sha biyu kai ka ce baka yadda da wannan naɗin ba wa ta da alayhim kin yadda da wannan yin ta'addanci ne gare su قلت سينتي ثم يقال في هذا الذي كنتم به تكذبون قال سيسي يا أمير, أمير المؤمنين كاتب لما سيدنا أشهد أن أولاد لك أشهد أن علي ولي الله تكالا قام الله أما أسري كان يأتي da sallar ta da za ka yi kai tun daga alaula tun da kai musulmi wanke kafa kake dan shi a sha baya to sannan kuma sai a sake sallah dama a aqidar su kullum hada sallah suke azhar za su bari sai al'asar ta yi sahada magariba dawa da isha'i sahada kakka dauka ko sai su da dalili suke hada sallah su kullum hada sallah suke ba dalili an gane to in kaga lokacin sallah ya dan shi a ya bi ku sallah na rantsu da girman Allah in ya koma gidan siyasa ki

amma Sana da husainiya da yake wai duk sun yadda kowa musulmi ne amma wanda bai yadda abubakar da umar musulmi ba ne wai shi zai yadda kai musulmi ne ba akwai renin wayo a ciki ba akwai zan sa za ka ji za ka ji muna zama da shi ne kuma da ka ƙarfi muwa ta ne da aka ba da matsala ba ne amma yanzu in zai karanta Allah ta a nan yadda zama ta kawo a cikin da wannan kuma ina da kai kira ko da masallaci na an yi sallah kuma kuma bai da ko bai da kuma kuma kai kai shi ma shi ko da sai da ko da kai ko da wuce da kai da ko da kuma da ana uniyar ne a cikin wannan sai da ne ko shi da wannan sai da shi da na kira a cikin da ta ta da bambanci da ta hana wani ne ko wani sallah za ka duk inda wani Allah ta samu za ka ai muna ni ma da kanka kuna gani har ma a dawo su ne sai da ni da da sai da ta kula kuma sun za mu duba ba da ne ya ni an za mu a wannan da ke da ta da ta da ta ni ba ya ta ta ya ya ni ya ku ta ne ne ya ta ba a da shi ne da mu ne shi a ga ta da shi la ni a ta kuma kuna da ruwan da ke shi a ta kuma ne da ni sai ta ta wanda ne da hadisi ya da da ce wai a istilahin in shi'a so me ya faru muka ce ku ba musulmi ba ne saboda wannan aƙidar da kuka zo kuka asasa kuka kafarta sabon annaba a kanta shi ne dalili kuma yanzu bari ku ji wannan yana abin da yake faɗa zai lissafo waɗanda yake ganin sahabbai ne mutanen kirki sai ka ji shin sai na abakar yana cikin waɗanda ya lissafo ko ba sa ciki don saurara sai ke nuna cewa wani ban yi ba ne kuma ko ko ne yanzu ba mun yi da abin nan na Allah sun dawo ali amma ne waɗanda suka yi Imam Ali ba su jira manzon Allah ba ba cikin duniyar manzon Allah ba ba su kasance da shi ne waɗanda suka warware wasu rikin ba a kun ji? Haƙi. Waɗanda ba su warware wasu rikin ba. amma bari da inda in sabo lissafo sahabban da ga abubakar na ciki umar na ciki usman na ciki to lalla a musuluncin da aka ce abubakar da umar da usman ba su da mahalli kai mai mahallinka mutanen nan fa da muke magana fa a yanzu da bai ko ina a doron ƙasa nan ne kaɗai yake da alaƙa da aljanna shine rauda annabi yana gurin abubakar na gurin umar na gurin to an ce ba a da musuluncin su to waye kuma za a da musuluncin shi eh bari ku ji shi bari ku shi yadda yake bari ku shi ta al'umma da dama da turo musamman mahajiyawa sukan kirkiri sukan ɗauki sukan kamfare a kan wasu sabbai da za su yi ta lana da su guda goma ne ko aka san haka jiya jiya na wa'anu da sauransu alhalin waɗannan su ne wani suka duniya. Duk yawan da suke yi ko ne. Ai kowa ya san muna da al'asharatu al-mubashsharu na biljanna ko ya ce waɗannan su ne waɗanda suka jiya. In ka cire sai na Ali shi kaɗai ya cire a ciki. Mutum tara a gurin shi tun daga kan sai na Abubakar. Duka babu musulmi ko ɗaya a ciki suna cikin wanda annabi ya bar duniya suka biya suka bar musulunci. Eh, amma bari ya lissafo da bakin shi bari ku ji ah. yaran annabi ko kuka ɗauke su kuka kai su bayan ƙasa amincin Allah ya ƙara tabbata da su salmanin fariki yanzu suka fi yaran annabi sahabi amincin Allah ya ƙara tabbata da abubuwan al-misali shi ma sahabi ne wannan yantacce ne wanda dokan shi a tsare wa'in sabbin da zai sako muna hudu ta ta muna gara ta ta saboda kun bi da ramar da Allah ta rama a hannun ya ƙara tabbata ga mai ila a cikin al'aduwa shi ma mafi na gaskiya wanda ya ke wasu yamman na Allah sallallahu alaihi ne. sallam hannun ya ƙara tabbata ga Ammar bin Yasir shi ma Ammar bin Yasir sahabi ne kaitacce nagartacce wanda ya gida wannan Allah sallallahu alaihi hannun ya ƙara tabbata ga Hudai bin Ibn al-Yamani shi ma sahabi ne kaitacce nagartacce wanda ya gida iyalan manzon Allah ne. alaihi hannun ya ƙara tabbata ga Bilal ibn Abi Rabah Shima ma ƴantacce ne sahabi ne nagartacce ne wanda suka rika wulaya suka fito da fatima na wala a yaha ba su biya masa baya ba sannan an rike ƙara tabbata a sama ko zai fa ibn al-sadi shi ma ne wannan sahabi ne wanda ya tsayi ne jalan Allah an rike ƙara tabbata ga Abu Ayyub al-Ansari shi ma sahabi ne wanda ya kasance tare da imani bai karkata ba bai biya baya ba abin ya ƙara tabbata da ubangi ibn ka'ab shi ma sahabi wanda ya jaje da ibn da manzon Allah sallallahu alaihi abin da ya ƙara tabbata da jaje ibn Abdullah al-Ansari shi ma sahabi ne wanda ya jaje da ibn da manzon Allah sallallahu alaihi wannan kafin guda goma da wani sabo suna nan da yawa kafin da suka suka bi kaura da iyalan annabi ba ko ba su manzon Allah biya ba waɗannan guda goma da suka mi kaura mun ce maku layar shi ne yarda da cewa waɗannan mutum sha biyu su annabi ya naɗa zafin Allah ne sai sahabbai sai suka koma gefe sai aka kwaci naɗin Allah ce sa na ce ibn taymiya ce in dai shi ana da hankali ba yadda za a yi mulki na hannun shi ya ce shi ke naɗawa ya sauƙi, sannan ya naɗa wani wasu su koma gefe su naɗa wani kuma daga ƙarshe a kare naɗin Allah kuma Allah ya haƙura ka taɓa ganin wani Allah ya nada shi annabci don mutane su ce ba su yadda ba kuma Allah ya ce ya fasa a ci ya fasa annabcin ya sauka ka taɓa gani eh to bari ku ci gaba da shi ku abin da yake faɗa su mu abu an shi'a ali mazhaban zai muna darasa waɗannan tabbai na goma muna kada su a darajar sama da daraja a wakar ruwan musamman muna sa sama da ƙoruwa saboda waɗannan tabbai ko ta wasu ne sai da su a wurin Allah ta ce Allah ta yi mun kaza dan darajar a waɗannan da za goma da lissafo lallai Allah ya ma amma waɗancan lallai sun yi aikin su aiki irin na shekaru kamar yadda za su kasance a matsayin musulmai ne sai ka aiki irin na kasance dole Allah ne to sun yi aiki a farko dama mun karanto a littattafan su cewa inna ladina amanu summa amanu sun kafaru summa zadu kufra sun ce kan Abubakar da Umar ta aiki sun yi imani suka zama kafirai suka sake imani suka sake kafarta sannan suka sake tsundima cikin kafirci lam yakun Allah liyaghfir lahum to ba yadda za a yi Allah ya yafe musu to wannan ita ce yaudarar da ake wa musulmi wanda mafi yawanci ba su ma gane ne a aqidar shi a ba ina ta dosa sai sa na sa taken mai ka sani dangane da a aqidar su wannan dukkan littattafan su ne bari mu ci gaba da shi wannan kudi saboda sun saba da manzon Allah ba su zahara duk da alaƙoƙi na sun saba da wasu manzan Allah sun kawo ƙarar shi mutunci wanda har yau ake cikin sa amma wannan sahabbai da suka kusa wajen ya kan da abubuwa na da farki da su kasance da su wa'annan ba hannun Allah ya tabbata ga nagartattu a nagartattun sahabbai da suka bi manzan Allah da gaskiya tun daga lokacin da manzan Allah yake nan har lokacin da ya bar duniya da lokacin da imama Ali suka bada jagoranci da lokacin sai ya tsara har zuwa cikin da lokacin wafatin mama hakan da lokacin wafatin mama sai wannan shi ne shi'a ba aike ba a kan sabbai bane ba a akwai wadanda da suka bi manzon Allah da gaskiya ko kuma wanda suka yi manzon Allah lalle mu muna tare da sahabbai da suka bi manzon Allah suka kiyaye ne hira suna da arafi bi to kun ji ha saboda haka wa'annan wannan wasiyar da yake cewa wa'anda suka bi to itiqadin cewa an yi wasiyar amma abubakar da umar da usman suna cikin waɗanda suka saba ba su ba wannan shine ne su ka ko gani yanzu ba yadda za ga mutum kwance da shiga annaba a kabari a inda ya fi ko ina daraja a doron ƙasa ba ka yadda da musulunci shi ba ni ka ce ka yadda da musulunci na aika ka san ƙarshen renin wayo ke ƙarshen renin wayo duk musulmi yanzu makwararsa in dai musulmi ne a duniya fatan da yake shine Allah ya masa arzikin ya je Makka da Madina ah. daga ciki shine ya je inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kon baka isa baka ji Madina ka je Rauda duk bakin cikin ka ko ka mutu da shi haka za ka ga Annabi da Abubakar da Umar a gurin to an ce waɗanda ke tare da shi munafukai. arnani ne ba musulmi ne to dan Allah mai wannan magana shi tiya za mu yi da nashi musulmi ta yaya bai taɓa yi wa to wannan maganar ne su yanzu maganganun da suke mata da hankali ba ba neman da zaune tsaye ba ne amma yanzu wani yana jin wannan bayanin sai ka ji ce ba ma san zaman lafiya ba ma san haɗin kan musulmi eh wanda ni na tabbatar da in musulmin da ke sallah a yanzu a kafin tashi matsala ne to musulman da ya salla tare da annabi a kafarta shi ya fi zama matsala ya fi zama matsala eh to wannan nan. magana ta ƙarshe da zan rufe da ita maganan cewa suna kallon duk wani wanda ba su ba in yi sallah bai da sallah don ka gane waccan maganar da ya ce wai idan mutum in suka zo masallaci kowa za su iya bi sallah ka gane cewa yaudara ce ba gaskiya ba ce wannan magana ba gaskiya ba ce yaudara ce na maganan da zazzaki yake faɗa da bakin shi cewa duk wanda ya shigo masallaci in yi sallah in liman ya karatu aka ce amin kuka amsa to ka tabbatar da cewa ku nan ko sallah ba ku da shi wannan ita ce ainihin wato aqidarsa da abin da yake ba ma da da jama'a ke kama Qur'ani akwai amma ya kace wala bo ni ce a ni akwai amawa yana nufin da magari mu ahlus suna mu ne amawa Dalayin na sallar magariba da sallar isha'i da aka yi sai mu ne ga magarin mutum abun ya maka dariya ke ya eh, lalata maka sallar magariba da sallar isha'i da aka hada a inda ake karatu a bayyane idan liman ya tsira da magdubi a dayin wani tsali dalamin ake cewa ko ka diba girman masallacin haramin makka da haramin madina idan ana salla Kama ɗaya da masallatan ku na duniya amma yanzu fa a ƙijar mutanen nan duk wanda ya sallah a makka ko a madina in dai ce amin a sallar tobe da sallah amma bari ku abin da yake fara. amin din ba ma da ma ke a a da da ya samu amin din ba ma larabci ba ne kuma zai cikin qur'ani da ba waye ce maka amin yana ciki ai ismu da amrin ne ɗaliban larabci sun san wannan idan an yi addu'a ne tun daga injinan surat za su abin da abinda liman ya ruƙa amin da ma'anan Allah ka karɓa abinda aka roƙa shi ne ma'anan amin din amma bari ku ji gaba da jishi ku da abin da yake cewa dinnan sunan dinki a amu da kun yi amin sunan gunki in ji Allah ma zazzafi amin dinnan sunan mai sunan gunki ne bari ku ci gaba da yin shi kullum eh, amin ra amin kaza sun suna kuma da su ce idan mana kaza ya ce zai na sai amin amin to daga nan aka dauko ya shiga da addini kama kama ya shigo to amma mun yadda mun yadda ko mun shi da kalma a ba sai ce kalmar amin daga wani yare aka shigo shigo aka shigo da ta wanda muka ce akwai tuwafuqul lugha kana iya samun yarika na duniya a haɗu wannan na faɗar abokara wannan na faɗa abokara. ba tare da kalma kaza daga yare kaza aka ɗauko ta ba amma ya yi daidai haka ake faɗar ta ana haka ake faɗar ta ake to mai matsala don an samu kalmar amin a wani yare kuma an sami ta a larabci me matsala ai ka gaba matsala bane bari ku ji abin da yake faɗa amma ka ce a ah, ba da sallah a wurin maka wajen kuma kaga a gurinsu su in shi'a in dai za a ce wala dalilin ku ce amin ku a gurin duk dan shi'a yana da aqida cewa ba ka da sallah to lalla wanda yake da aqida cewa ba ka da sallah sai kuma ka shigo masallaci kana sallah sai ka ga ya ji ka to me yake ne eh dole ka fahimci yana da lokacin da zai sake bin zai sake yin sallah nan ba yadda za a yi alaga ta malam kama mutum sallah wanda ka tabbatar da sallah shi ba sai ba amma a babin taƙiya da munafunci mutanen nan sun yadda su zo su bi ku sallah ta zahiri don ku yadda da cewa su musulmi ne suna son haɗin kai eh yaudara sannan su koma sai su je in sun ke kuma su sake wata sallah wannan shine abin da suke bari mu saurari wannan na sunna ne wai amma wani an na ya rasu da aminin malaiku wai an yafe ma kun ki ke na wajen ku ke na amma mu kun kace an ba a rasa saboda ba shi cikin alwaya wannan ruwaya ne muke su ba amin ba ba ta shi ne ruwan da ba a kan da ba shi ne maka ce dama da abin da ke cikin sallah idan an zo yana cikin qur'ani karma da kalma ko dama sallah tana hada qur'ani da hadisi ne abin fa yake da alaka da qur'ani a sallah shine daga sura sai fata lalla at-tahiyatu at-tashahhud da ake a karshe qur'ani ne salatin annabi da ake yi yana cikin qur'ani eh tasbihi da ake yi yana cikin qur'ani kaga daga nan an dauki wannan ka'idar tashi aka ci duk abin da za a ambata na sallah sai in kalmar ta zo cikin qur'ani da ga sai din lalaka to za a koma eh bari mu ku bi shi zuwa ƙarshe abin da yake faɗa ko da mun an karbe a matsayin kan da tsamfa mana amma ba a ala an fahimta ina kuma ruwa da ya inganta cewa ana tsarfa da kasar sunna sun ce ainihin a wani zamanin wani halifa ne sai ka ya fi fagewa da ali kuma sun da ba kwa ne saboda a kan za ku mutu yayan ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

wannan daga da cikin kafin da ke da daga garwayarsa daga abdullahi bin gira daga jami'in daga kasar da kuma isali daga iya abdullahi ce in kun ta fara imani in ka da bayan liman farfar alhamdu zai ka da alko ko fara ga min kira'ata wa kul alhamdulillah rabbil alamin wa la taqul amin idan mutum ya kama ce wa rabbawa min kirka alhamdulillah to alhamdulillah rabbil alamin na to kun ji abin da zaka faɗa a sallar Ishiya. idan liman ya ce rairin magdubi alaihim wani dalil sai ne ka alhamdulillah ba za ka ce amin ba kana cewa amin baka da sallah wannan shi ne matsayinsu shi ne ai dama in ka fahimci shi an ce saɓanin duk abin da ka sani kaso casa'in cikin ɗari na addini to saɓanin sunan da ka sani shi ne shi an ce to yanzu launa ba iri ne ba kai ka wanke ƙafa su sun sha ba kiran sallah ba iri ne ba a ce ashhadu an la ilaha illallah sai sun kara a ce wa ashhadu anna aliyan waliyullah wa anna aliyan eh, eh, hujjatullahi wa anna abna wa abna a ma'sumuna a cikin kiran sallah hujjatullahi ma haka to dan Allah da irin wannan haka za a bi ka da tafiya, ana maka rufa-rufa da addini sai ka kai matakin da za a buɗe maka kasan waɗannan abubuwan sannan a buɗe maka social media da kake gani ta tona wa mutane da yawa eh ta tona wa mutane da yawa an yi lokutan da in ka ce dan shi ana zagin bai na rantsi maka da Allah wani hakuka sai yayi ce, billahi allazi la ilaha illa huwa a ko kalmar larabci sannan kun bayan ma mun karanta farorin ce hamza mun ce kai gane amma an haram zuwa rabbul alamin ibada kaga amin kamar larabci ne kuma ba a wato to amma alhamdulillah rabbil alamin an wato ce alhamdulillah in ne ke wa rabbi da alhamdulillah shi ne alhamdulillah ba ka ba kai daga cikin abubuwan imam da a waje ibadarsa in yi karanta ya gama karanta ba ta ya kan yi a cikin da kuma a cikin da to kari wadda aka wadda ka sani ɗan shi'a billahi lalzi ko masallacin makka da madina ta dan shi'a ya sallah billahi lalzi la ilaha illa wa koma gefe sha kallon sallah saboda dama duk wanda ke da aƙidar cewa in kai sallah ba sai ba kai ka san in ka ga ya bi ka sallah maslaha ce za ka sa bi ka sallah in ya koma gefe kuma ya sake wa ya sake sallah to wannan shi ya sa maka da shagalar mutane da siyasar duniya ana masu a manta da waɗannan miyagun aƙidunsu da suka ci karo da addinin musulunci ya zama wajibi gare mu dole mutanen nan mu ci gaba da musu tonan iriri da fito da aƙidar su dangane da mutane su san wannan aƙidar wai mai mata kunsa ne mai abin da alabar manufi da abu na ƙarshe ku ji fadalar tsinewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a gurin mutane. Hadisin da nan ba dubu goma sha biyar da tamanin da uku. Ruwaya daga annan daga babanta daga abin jafar yake na ce mata ma kana wulida a an gani ma kana wulida an biya, iyan annabi ko ba annabawa ba ne sai ke amma dai sun kasance jikokin annabawa ma'ana jikoki daga wajen mata annabawa mata suke cewa A atabatu auladul anbiya afwan sun zama jikoki na ɗayan annabawa waɗanda kun yi fari duniya illa su'ada ba za su rabu da duniya ba sai suna masu arziki ta ya ce 'yar uwan mutum da suka mai sharri sun tuba wata zakaro kuma sun tuna ma tana ku abin su aikata sai mai yake na inna shaykhaini lalle tsaffi guda biyu ma'ana abubakar da umar fara a duniya riwaya yake karanto a littafin usulul kaji kuma tana nan da wa inna shaykhaini da cije guda biyu abubakar da umar fara a sun rabu da duniya da suka rabu da duniya sun rabu da duniya ya tsanya tuba ba su tun ba wasan ya ta zakara ba su tuna Allah ba su tuna ma sana'a abin da aikata ba bi amirin mu'minina ba alaihi ma la'anatullahi inuwan Allah akan Abu Bakar da Umar wal mala'ikatu inuwan mala'iku wan nasu da mutane adadin da su yi musu wada ma wannan wani dan uban su da ciyawa inuwan Allah da ta mala'iku ta tabbata a kan abubakar. da umar kuma yana cikin wannan littafin ku wannan yana maiwa da in shi a yan uwan sharaddi ne da suka ce wannan magana babu su kuma sun ce babu ne a babun tafiya shi kuma ba zai yi tafiya ba sai ɗauko littafin usul kafi yana karantowa daga ciki balaga ta malam sai ka sawwara mutumin da ya ɗauki sai na abakar haka eh na Eh, wanda ah. to sai nan gaba wanda za su bi mu na gaba za ku da sai mun kawo falalar tsinuwa gare su a littattafan shi'a in ka zauna ka tsini abubakar da umar ladan allah zai baka kaman kayaki tare da manzo allah wani shi ne abin da ke cikin littattafan mutanen nan wa alaikum salam eh. eh. to wallahi dai da wannan aƙila ya mutu wannan aƙidar da ka gaman karanta a nan ga littattafansu da kuma kallon abubakar a wannan ma'aunin da umar wallahi da ke mutu za a ce kuma ai akwai da akwai shakawa ko Ke eh? sa muka ce a yi mana uzuri uzurin da za a yi mana alaga ta malam wanda bai yadda da musuluncin abubakar da umar ba in muka ce ba mu yadda da nashi musuluncin ba ba mun auna mai da abin da ya auna mana ba in ma ya yi ballantana ma bai ba dan yanzu misali idan babanka babba ne yana da kimar da kowa ya san tazararka da uban wani akwai tazara sai wani ya zagi babanka sai dan ka zagi baban wanda shi ba san shi ba shi ba kowa ne ai har yanzu ba a malar ba da to yanzu dan wani ya zagi abubakar ko umar ya zama rama a kan shi ai ba abin nan ba to wani dan bai yadda da musuluncin abubakar umar bin zaman ce ba mai yadda da musuluncin shi ba ai har yanzu babu haɗi ai har yanzu ba haɗi sau da ka sa na ce maka in ka gama mutum yana rara gefe kan haƙi da shi a ɗayan biyu ko jahili ko munafiki da yawan mutane mai musu uzurin jahilci ɗan boko ne suna fassara addini da siyasar duniya ba abin da ke littafi ba shi ne kawai abin da ke faruwa mun kuma da muka san wannan kaga amana ce akan mamu mu faɗa kuma yanzu ne ai kaga ba yadda za ka tafi sharri ne ke musu in karanto daga littafi sannan in kunna maka hoto da bidiyo in ce maka mutumin nan a guri ka yake kai ma ka san shi ga shi kaji yana faɗa da bakinka sannan kuma ka ce shari aka yi tsage ake da ka ga mutum kuma ya gane wannan kuma yana da wani abu to sai dai kuma yanzu munafunci ya shigo dan in da baka sani mai an ji an sanar da kai wannan shine abin da ke faruwa Allah mutum sarki ya sa mu dace Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Na ga wanda suke sauraron mutum da gobe na ba mu da karatu suke bibiyar mu ta social media su bibiye mu a masallacin malam kamis al-musri darasi na takwas za mu haɗu ba mamaki watakila abubuwan suna da yawa Din da hatta wasu matsaloli da wannan din ya faɗa ban kai kansa ba amma ina ganin gobe ko jibi ko ba za mu yi ƙoƙari mu tattauna me ya faru a wannan watan na kisan al'imamu Hussein yanzu cikin na baro littafin a kan a cikin littafin ɗauke wannan yanzu kaga wannan littafin yau maso makasalin imamu abi abdullahi Hussein shari cikin abin da in shi'a suke ɓoye wa mutane ba sa so duniya ta sani yanzu wannan littafin ka gani shi'a ne in ka fara daga shafi na ɗari da sittin da ainihin wato bakwai shafi na 167 bakwai! idan ka fara daga nan cikin mutanen da aka kashe waɗanda suke da alaƙa da banu hashin ta. imam hussein ya ɗauka ya tafi da su mutum kusan ashirin yanzu ba kowane musulmi ne ya san cewa sinina a cikin 'ya'yan da ya haifa akwai abubakar akwai umar akwai usman kaga yanzu a shafi na 167 yanzu nan gurin me yasa na wanda ya iya karatu kaga maqtal abi bakar bin al-hasan bin ali bin abi talib inda aka kashe abubakar dan hasan kenan al-imam hasan din nan ya haifi da da ya haifi da sai sa ma dan suna abubakar lalla mu tambaye ku kauna ke sa ka sa sunan da ko kiyaya eh kauna idan ka sake tafiya a wannan littafin a cikin shi in ka zo za ka ga cewa a wannan littafin a shafi na ɗari da saba'in da biyu shafi na ɗari da saba'in wancan ɗari da sittin da bakwai wannan ɗari da saba'in daidai zai ba ka raka nan gurin nan gurin shi kuma da ka ga abin da ya sa shi ne makasar abubakar bin ali bin abi talib inda aka kashe abubakar dan ali bin abi talib kenan da abubakar din nan da sai na husaini baban su daya waye ya sami wannan sunan sai na ali sai na ali zai haifi ɗaya ya sami sunan abubakar ne saboda yana kin abubakar ko yana son abubakar kaga saboda yana son shi bisa wannan sunan ku je ba za ka taɓa jin gurin dan shi a ba ya ce maka kuma a nan gurin da ya tashi kawo ba. cewa wa zakara majlisi wa zakara majlisi wa qala yake cewa sun taqaddama al-ikhwatu al-husayn azmina ala an yamutu duna lokacin da ‘yan uwan alimamu su ne suka yanke cewa za su fara mutuwa a kan shi sai ce fa'awwal mankar da minhu farkon wanda ya fara fitowa ya ba al'imamu ne kariya sai ce abubakar bin ali wannan abubakar ɗin ɗan da sai da na'ali ya haifa da al'imamu sai da shi babansu ɗaya duk ubansu sai da na'ali wannan ba za ka taɓa ji gurin yin shi'a ba in ka sake tafiya a shafi na 179 zai baka cewa za ka ga 170 da ainihin wato tara zai baka za ka ga nan gurin gashi maktar usman bin ali bin abin talib inda aka kashe Usman dan Ali bin Abi Talib kenan sayyidina Ali yana da Abubakar yana da Usman ko to in ka sake tafiya nan gurin za ka ga a shafi na 188 zai baka za ka ga wannan 188 ka ga nan gurin zai baka Ka kaga Umar bin Ali bin Abi Talib ga Umar dan Ali bin Abi Talib kenan sayyidina Ali yana da Abubakar yana da Umar yana da yana da Usman duk ƴaƴan waye ƴaƴan Sayyidina Ali ne to sai ka duba waɗannan sunayen waki sa su duka mu ke sa Abubakar mu Umar mu Usman sannan mu sa Hassan mu sa Hussein mu Fatima mu Ali sai nuna wake bin adabi na gaske waki, da wani da Ali wake ko da karanta wani mu ko su amma saboda dokin mai marki ya fi gudu sun sun cika duniya da makarantar ahlul baiti makarantar ahlul baiti ba abin da suke ma ahlul baiti sai karya Allah madaukakin sarki ya tsare ne ya mu gama da duniya lafiya eh saboda ka sai mun hada a halaka ta takwas ko sai wa ali wa bi hadha al-qadri kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh